Gwamnatin kasar Nijar ta yi gamdakatar na wajen ganin cewa 'yan kasuwanta sun ɗau wani babban mataki ta inda talakawan kasar Nijar ɗin zai samu sassaucin abinci ta yadda aka fara sako da kayan abincin a yau. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa EMD TV Hausa. Wanne yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu ne da kullum. Gwamnatin ƙasar Nijar dai ta yi gamdakatar ta bangaren 'yan kasuwanninta wanda suka ɗauki alhakin ganin cewa sun sako da buhunan abinci musamman ma kuwa shinkafa. Duba da shinkafa ce aka fi ta'ammali da ita a ƙasar ta Nijar da kuma sauran waɗansu ƙasashe na duniya duba da ita shinkafar ta zama cin gidan mai kuɗi cin gidan talaka. Akan haka mutane yanzu haka hankalinsu ya fi karkata a kanta. To hakika dai 'yan kasuwar Nijar waɗansu sun zamo mutanen arziki ko mutanen kirki inda 'yan ƙasar Nijar ɗin yanzu haka suka fito suka fara yaba masu a dangane da babban ƙarfin gwiwar da suka samu masu na fito da abincin a sauƙaƙa shi ta hanyar inda talakawa za su samu sauƙi a cikin ƙasar ta Nijar. a daidai wannan lokaci dai za mu iya cewa ƙasar Nijar ɗin ta riga ta zama zakaran gwajin dafi akan sauran ƙasashe na Afirka wanda ake fama da halin ƙaƙai da yunwa. a daidai wannan lokaci idan muka hanga muka hango kasashen afirka masu ci gaba za mu ga kasar nijar kusan ita ma tana layin sahun farko duba da inda aka kifar da tsohuwar gwamnatin isuhu bazum wanda yanzu haka abdulrahman chani yake a kai ma'ana dai gwamnatin soji wanda a takaice takaicewa 'yan Nijar sun bayyana waɗansu manya-manyan mutane a yanzu haka waɗanda suke tare da gwamnatin sojan wanda kuma suna tare da su ne domin sun zamo 'yan kasuwa kuma masu son ci gaban gwamnatin da kuma al'ummar da ke ƙasar Nijar ɗin. Hakika samawa mutanen ƙasar Nijar ɗin sun ɗauke shi alhaki ne a wuyansu. wanda kuma suka fara aiwatar da hakan a takaice wanda suka fito da abincin cikan suke rage masu farashi haɗe da nunawa talakawa cewa kar su wani damu su zo su sayi wannan sannan dai su bar waɗancan 'yan kasuwan waɗanda suke tsambala musu tsada to da farko dai 'yan ƙasar nijar ɗin sun yi tsammanin cewa kawai akwai wata rijiya da aka haƙa musu ko kuma wani tarko wanda ake so ya kama su ta fannin fito da abincin a rage mai kuɗi wanda a yanzu haka kuma suka gama tattara bayanan su suka gano an yi musu ne domin rage raɗaɗi da kuma tashin hankalin da suke ciki a cikin ƙasar wanda gwamnatin ƙasar nijar ake kira a gare ta akan cewa ta duba waɗannan 'yan kasuwa taimakawa wajen kara masu karfin gwiwa. To masu mu ne da kullum duka duka wannan kenan shine rahoton da muke dauke da shi akan saukin abincin da yake wakana ya zuwa kasar Nijar ta bangaren 'yan kasuwan kasar Nijar din. Ku ci gaba da biyo mu da comment da liking AMD TV Hausa wanda yakan kara mana karfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran.